Allah sarki idan ba manta ba anan muka dakata sai kuma daura kai tsaye kwana biyun nan kuna ji na solo solo jiya kwaya ɗaya kuka samu shikarin jiya ma guda ɗaya wallahi ina fama da matsanancin mara ne da ya dan kama min wuya sosai to shi yasa ba kwa ji na sosai na so na karanta muku wata kishiya kuma yau sai na samu ba wani page guda ɗaya to dalilin da yasa ban yi ba kenan amma za ku jira a nemi wani page ɗin ne ko kuma a'a a karanto muku haka nan page ɗaya ne babu dan inda babu ina gabairewa sosai amma da nufi na sai na samu kan na ci gaba amma ganin yadda kuke zakuwa akan labarin kuke san shi idan kun ce a ci gaba a haka zan iya ɗaurawa, in kuma kun ce in nema a natse sai in nema Ina jiran amsan ku a comment section idan kun ce a jira har a samu to in kuma kun ce a karanta muku a haka ba damuwa zan iya ci gaba da karanto muku ko da ina muran nema ko da ɗaya nema kafin zuwa nan da Allah ya bani lafiya kuma daura cikin ci gaba da labarin namu na sune kai tsaye A ajiyar zuciya ya sauke yana sakin barmashi saurin tashi ya yi jin motsi a waje tagar ɗakin sa ya leka rayyan ya hanga ya fito daga motarsa yana tafiya cikin tangadi agogo ya duba kafin ya girgiza kai ya saki labulan da sauri ya tashi ya fegi wayarsa yayi waje rayyan yana haɗe kofa ramiu ya sa hannu ya tokare cikin maye rayyan ya ja tsaki ya shige ciki yana surutai karasawa ramiu yayi ya sa hannu ya kunna wutar fala wayarsa ya ciro ya kamo kyamara ya fara ɗaukar rayyan yana faɗin a shida ma wannan dalili ne yasa ka dage sai an maido doka waje ko wato bayan sauran shaye-shaye ashe har da giya kake sha anya rayyan kana son kwanciyar hankalin iyayenmu kuwa hannu ya yarfa cikin maye ya ce idan bana son idan bana son su kai kadai ne kake son su ni da nake da cikakkun iyaye ai dole na so su to ma wai me zaka zo ka wani takura mini tabbas ba za a baka auren Samiya ba wato ka boye mummunan halayyarka ka fito da na kirki za ka yaudari za ka yaudari baiwar Allah ka aure ta ka sa ta cikin damuwa ko ina amfanin mace kamar Samiya ta aure dan giya to ka sani ba za ta aure ka ba sai me idan ban aure ta ba sai ka je ka aure ta ai Haka nan, mutum yana cikin jin daɗin sa za a zo a takura masa kaga malam ka fitar min a daki bacci zan yi yana gama magana ya kifa ya kifo akan saman kujera kafin wani lokaci sai mun share Ramiyu ya ji katsa wayar yayi yana girgiza kai cike da takaici ya ja masa kofar ya koma ɗakinsa umma ina kwana lafiya lau samiya ba dai har kin fito ba na kusa makara ma umma kin karya ko zan makara idan na tsaya karyawa kawai zan ci abinci a can ai shikenan sai ki sauri kin ga daga yau sai ki rika kwanciya da wuri idan ba haka ba kullum a makare zaki rinka fita ina shirayyan Na ga ko shigowa bai yi ba ko ba shi zai kai ki ba na kira wayarsa a kashe kawai zan je direba ya mika ni miƙewa kaltume ta yi tana faɗin ai maganin ki kenan shegin san jiki tun yaushe na ce ki je a koya miki mota kika ki yanzu ga amfanin ta nan yayi ai bari na ɗauko sakon zafira ki tafi mata da shi duki rayin yake fuskar shi jike da hawaye ya haɗe hannaye biyu ya rike kafafuwan ramiyu da yake tsaye murmushi ramiyu ya sake ta yanda rayan ba zai gani ba kafin ya ce sakar mini kafa ina da abin yi dan girman Allah amma kai hakuri wallahi ba zan sake shigowa gida a buge ba da sauri rami ya juyo yana faɗin oh ba ma zaka daina shan giyar ba gida ne zaka daina shigowa a buge kaga malam sakar mini kafa na fita tun kafin Samiya ta tafi wallahi amma idan ka nuna ma Samiya wannan bidiyo din shikenan na san na rasa ta har abada duk da na san ina shan sigari ta ja mini kunne akan idan har ta binciko ina shan wani abu bayan sigari ba za ta aure ni ba amma kafi kowa sanin irin san da nake mata idan na rasa da zan shiga wani hali zama Ramiyu yayi kafin ya nuna masa kujera alamar ya zauna kasa ta tashi sai da ya gyara zama a gaban ramiyo dalili biyu ne zai hana ni na nuna masa miya wannan daukar na farko idan har kana son aurenta dole ka sanar da abba a saka bikin ku kafin zabe na biyu dole ka daina yawon dare wannan abotar ta ku da su alfa ba ta yi mini ba zan baka nan da sati ɗaya, idan har baka daina shaye-shaye ba tabbas dan tura ma Samiha wannan bidiyo na yarda wallahi na amince kuma na yi maka alkawarin zan je na sanar da abba kuma zan yi kokari na daina shan giya ita kadai da komai da komai dan Allah ka yi miƙewa yayi yace shikenan zan zuba ido na gani dan Allah rayyan ka shiryu kaji ya fice da sauri yana murmushi yana fita ya goge bidiyon yana faɗin dama saboda haka na ɗauke ka sai dai ba zan bari ka san na goge ba dalilin gogewar ma saboda ba na son tsautsayi ya sa wani ya gani lafiyarka lafiyar ka kuwaran yan yau baka tashi da wuri ba umma na tashi muna tare da hamma ne sai yanzu muka rabu shi yasa amma samiha ta kira wayarka a kashe kuma ka san zaka mika ta a wajen aiki dafa kai yayi kafin ya ce ba dai ta tafi ba wallahi na dauka ba da wuri za ta fita ba amma shine ko ta zo ta taso ni ka san dai na hana ta zuwa bangaren koko duka ai shikenan sai ka je ka ci abincinka waye yana turo baki ya ce bari in je asibitin yanzu zan dawo abincin fa idan na dawo zan ci ya fice da sauri murmushi kaltume ta sake tana faɗin wannan soyayya ta ku Allah dai ya kawo mana lokacin da za mu sha biki lafiya a can ko ɗaya bangaren kin ji dai abin da na faɗa miki ko cincina kai ta yi jiki a sanye samiya zafira ta kira ta cikin sanyin murya dago kai ta yi ba tare da ta yi magana ba ba wai muna faɗa miki haka tun ba ma san tarayyar ki da rayyan ne. sanin kanki ne uwaram ɗaya da rayyan duk wata soyayya da za mu nuna ma wani a bayan shi take amma sanin waye rayyan a ina yayi rayuwa da suwa yake tare yasa muke san miki illar keɓewar ku tunda har abba ya ce ayi hakuri sai bayan zaɓe a yi bikin kin ga akwai sauran lokaci daga ke har shi duka sabon shiga ne a soyayya dole sai kun kai zuciya nesa za ku iya yakar makircin shaidan. don haka kada abin da muke faɗa ya dame ki muna so mu gyara muku goben ku ne wallahi na fahimce ki adda kuma ni ma ina kokarin nuna masa abin da yake daidai insha Allah ba za ki same ni ta aikata wani abu marar kyau ba murmushi ta sake ta ce Allah ya sa kuma na ji daɗi sosai tashi ke je kada a zo neman ki a can ko ɗaya ɓangaren shi yasa yau na ji kamar garin za a yi ruwa ashe babbar bakuwa ce zanayi an ba ta faɗa tana murmushi bayan ta zauna tunda kun yada mu ai mun sai mu neme ku haba an ba ban yi tunanin zaki iya yada ni ba ko da a ce matar shugaban kasa kike sai gashi tun a zagaye na farko kin yi watsi da ni ko da yake dama haka rayuwar take so da yawa ɗalibai ne suke gudun malamin su saboda kawai sun gama samun darasin rayuwa tuba nake umati aiko giya aiko giwa ta faɗi ta fi karfin kiyashi haka kashin giwar haka kashin gwiwar kefi ya fi karfin bakin kora har abada ba zan iya mancewa da halarcin da halarcin ki a gare ni ba domin har duniya ta nade da bazarki zan yi rawa kawai dai abubuwa ne suka haɗe mini amma yanzu komai yayi sauki insha Allah daga yanzu komai zai dawo sabo domin zabe ya tawo idan muka haye dole ina buƙatar sabon darasi mai karfi dalilin da ya kawo ni kenan dalilin da ya kawo ni kenan yanzu za a fara shirye-shiryen zabe dole kina buƙatar makami amma ba wannan ba ya labarin Rayyan murmushi ta yi kafin ta ce wannan ai an kusa wuce babansa ta ma mahaifiyarsa ce mai taurin kan tsiya sai kuma aka yi sa'a mai yadi yana son ta da yawa wannan lamarin shine yake ci mini tuwo a kwarya amma da tuni yi gaba amma ko a haka ma ni ke da riba domin Rayyan ya kauce hanya ta ne jinjina kai Umar ta yi fuskar ta ɗauke da murmushi a hankali ta latsa wayarta tana faɗin zamani mai wucewa sai na ji labarin su goggon kaltume tana gidan nan hada ladiyo da diyar goggo gaskiya duniya ba dan Allah ya saka mana mantuwa ba da wani abin ba zai kullu ba duk tsayar da suka tsula amma gashi kamar amma gashi komai ya wuce ba dole ya wuce ba a yanzu duniya idan ka iya ka, to ka wanke ka sha kawai wannan haka yake faɗa da babbar murya domin gashi nan har yanzu ki ko kura baya yi domin kullum cikin wanki yake kamar ma ba a yi zamanin lamande ba gashi yau shekara da shekaru ko maganar ta ba a sake tadowa ba idan ba ni kika faɗa mawa ba waye zai san ke ce kika kashe an ba idan ba ni da kika faɗa ma ba waye zai san ke ce kika kashe ta an ba kire bari ni wallahi har na manta cewar na taɓa aikata kisan kai ai shekaran ne da yawa tun fa muna duku tun kafin ku yi nesa a mulki zaki ce dama kuma idan kin ga ana yawan tunawa da abu to talauci ne ya dama mutum amma kin yi kuɗi ta ina za ki iya tunawa da wata lamunde mai aikin ku da kika kashe ni ta ki kai kome dan ni na mamanta ina zan iya shaƙe wannan matar har ta mutu da a ce shake ta na ce zan yi ai da yanzu bana gidan nan dan na san asiri na ne zai tono maganin da na sa ta karɓo mini wajen wani mutum wanda da shi na yi niyyar kashe kaltume shine na zuba mata a abinci ta ce ko shurawa ba ta yi ba ta sheka da kyar na fitar da ita zuwa bayan gida ai ranar na rikice da yawa murmushi umar ta yi tana faɗin Allah ya sa kwanan kwaltume yana gaba da yanzu kin kashe ta ai na ji. ta shaida min ya kumbu ta ganta sai kawai tunani na ya canza domin idan ban kashe ta ba ya kumbu tana iya sawa a tsare ta idan bincike yayi yawa da tona mini asiri shi sa kawai nace gara na gama da ita to bayan fa nayi kisan sai tsoro ya kama ni naji ba zan iya kashe kaltume ba kada asiri na ya tono kawai sai na zubar da maganin amma fa gaskiya wannan magani yayi sai naji ina ma boye shi nayi wallahi oh da yana nan zaki iya sake kashe wani ta faɗa tana rike baki sosai kuwa tanji nake da a yanzu ne nake da wannan maganin babu abin da zai hana ban zuba ma kaltume ta ci ba to mun nafi jin haushin ta sosai a yanzu fiye da baya saboda yanzu ta fi ni komai 'ya'yanta duka suna aiki gashi har yanzu ita ce take haskawa a wajen mai yadi kike gani zuwa nan gaba idan aka zabe ya kike gani zuwa nan gaba idan aka yi zaɓe? shi yasa na ɗauki alwashin sai na gurbata tarbiyyar Rayyan ta kowane hali nayi nasara domin ya je waje ya koyi shaye-shaye haka yana gab da lalata samiya domin shin domin shiri na ne a mayar da shi waje kuma na hura masa kunne akan kar ya amince da aurensu. kin ga kafin lokacin idan nayi nasara sai ya lalata ta ko ba komai na dauki fansa akan atu da zakari domin sun hana ni rawar gaban hantsina idan na fahimce ki a yanzu idan zaki samu dama zaki iya kawar da ita ki zauna ke daya kwarai kuwa ba ma ita kadai ba waɗannan mutane uku sun tsaya mini a wuya zakari ramiyu da kaltume su ne kadai mutanen da mai yadi baya iya ja da maganar su sam sun hana ni rawar gabana idan yau aka ce babu su a rayuwar sabon mulki tabbas tauraruwata za ta haska zan shiga sahun manyan matan da nake mafarkin kasancewa amma haka ba za ta faru ba dole sai ina da mataimaki kuma mataimakin ba zai kasance mace ba dole ina bukatar namiji mai zuciyar karfe a wannan tafiyar don haka idan kina da abin da za ki taimaka mini a shirye nake da ɗauka hannu umar ta sa ta kashe ɗaukar kafin ta miƙe tsaye tana faɗin kin ga yanzu ba lokacin wannan maganar bane domin ke domin bai kamata a yi ta a waje irin wannan ba lokaci ya kamata ki samu ki zo can gidana inda babu kowa sai a san yadda za a yi amma ki sani ba ni da hanyar sama miki wani namiji domin ni tunda nake ban taɓa sako namiji a harkata ba shi yasa kika ga ban yarda da boka ba don haka wannan aikin ki ne ni zan koma sauri nake Shi Shikenan, zan yi kokarin samowa da kaina. Ina zuwa, bara na kawo miki turare. Murmushi Umar ta sake, tana juya wayarta. Allah sarki can ko ɗaya bangaren. Mima kukan me kuma zaki zo kina mu? Duk wannan bala'in da muke ciki, waye ya jawo shi idan ba ke ba? Tunda nake a rayuwata, ban taɓa tunanin aikata kisa ba. Sai gashi ta dalilin ki na aikata kisa. Kuma abin haushin a lokacin da muke dab da yin nasara a kotu, kika zo kika rusa mana shiri. me yasa da aka tambaye ki baki ce kariya bane me yasa baki tabbatar da ciwon haukar ki ba duk irin gugurmayar da nayi akan ki a rayuwa da sakayyar da zaki saka min kenan na dauki cikin ki wata tara na rene ki shekara da shekaru amma yau gashi da sa bakin ki aka yanke mini hukunci ba ta hanyar komai ba sai ta hanyar rataya ki amfani da dan kwalinki ki shake kanki na sakan goma ki ji yadda ake ji ina gani da za a shake har sai an zare raina wallahi mima na yi da na sanin baki duk wata dama ta rayuwa haifuwar ki bata kare ni da komai ba sai asara ko zuwan ko zuwan da kika ga nayi wajen ki a yanzu na zo ne domin na yi miki sallama domin na san zuwa gobe kamar yanzu sai dai ki zauna da mutanen gidan yari zubewa kasa mima ta yi ta rike kafafuwan zinatu cikin kuka ta ce momi don allah kada ki tafi kina fashi da ni hakika ban yi niyyar faɗar gaskiya ba a cikin kwana biyu da na yi a tare da yaya Halisa na ji tsoron haɗuwata da Allah ta tsoratar da ni na yi kuka kamar ba gobe na yanke shawarar na faɗa gaskiya saboda ba zan so na zauna a duniya ba tare da yanke mini hukunci ba idan na mutu me zan faɗa a gaban Allah me ta, idan na zauna a duniyar bayan na san dole zan je inda na tura Saratu momi da kike cewa na gwada ko zan iya ɗaukar mutuwa ta hanyar shekewa kada ki manta ta haka muka kashe Saratu shin ita ba rai ne da ita ba koko roko na daya a wajen ki shine ki yafe min dan Allah kuma zan ci gaba da neman gafara a wajen Allah har karshen numfashi na haka zan rika saki a cikin addu'ata a koda yaushe kuma ba za ki mutu ba har sai abba ya zo kin nemi gafararsa mun yi magana da shi zai zo gobe goge idan ta zinar ta yi ki daya sai jikinta yayi sanyi da kalaman Mima. Bata ce komai ba, ta jawo ta ta rungume da suka saka kuka. Wai ni Halisa, lafiya yau nake ganin ki cikin farin ciki ko duka haduwar ki da abban ki ne? Mami ta faɗa tana murmushi. Dukar da kai Halisa ta yi, cikin murmushi ta ce wallahi ni na manta ma mun haɗu da shi. Kawai dai ina farin ciki ne yau. To bari in zauna in ji me yasa ƴan mata na farin ciki. Rufe fuska ta yi, tunda ba za ki faɗa min ba shikenan. Amma ki sani ko nan gaba kika zo da maganar ba zan saurare ki ba domin ban hore ki da ɓoye mini komai ba kamar yanda ba na ɓoye miki sauran ɗago kai ta ta ce momi ba fa wani abu bane dama jiya ne wani ya kira ni wai ya je kotu ya ganni shine ya ce na tura masa adres na na gidan nan zai zo yalwataccen murmushi mami ta sake kafin ta ce ya sunansa to ramiyu mami jinjina kai da ita ce suna mai daɗi domin ya zo a cikin alkur'ani kuma daga gani ya samu karbuwa ko cusa kanta ta cikin kafafuwanta tana murmushi miƙewa mami yi tana faɗin Na ga alamar bai yi ba tunda bai yi ba kar ki tura masa kwatancin ka mami ni fa ban ce ba ina ganin a bar shi ya zo kawai dariya ta yi ta wuce tana faɗin Allah ya kawo shi lafiya da sauri ta jawo wayarta tana murmushi diya amin afuwa yau ban shigo da wuri ba tun da asuba muke tare da hamma gashi na manta ban kunna wayata ba kin ji rayyan ya faɗa yana kallon samiya murmushi ta sake ta ce wa ya faɗa maka kana laifi a waje na? idan ma kana yi to ka ɗauka na yafe maka godiya nake ta. wallahi sai yanzu na samu nutsuwa da na kalli cikin idanuwanki tun jiya na so na dawo da wuri mu haɗu amma ban samu dama ba shi yasa kawai na yanke wata shawara ba tare da na tunkare ki ba kallon shi ta yi da sauri ta ce wace shawara ce haka samiya allah ya gani ba zan iya jiran har a yi zaɓe kafin a yi aurenmu ba shi yasa kawai na wanke shawarar zan samu abba na faɗa masa ko aure ne a ɗaura mana bayan zaɓe a yi bikin ko ke ya kika gani hakan ya yi maka idan ya yi maka nima ya min ya yi mini amma fa idan so samu ne kawai a yi ɗaurin auren da bikinmu a tare lokaci guda zai fi daɗi kuma hankalinmu zai fi kwanciya domin ko an ɗaura auren iyayenmu ba za su bari mu daga keɓewa ba za su ce dole sai an tare na san idan aka yi haka za ka shiga cikin damuwa shi yasa nake kara ki wallahi duk wata damuwa ta kin santa Allah ya bani ikon kyautata miki kamar yadda kike min Miki waye yana duba agogo ya ce, zan tafi mun yi magana da Abba ya ce na same shi a daidai wannan lokacin don haka zan je sai na zo ɗaukar ki miƙewa ta ita ce shikenan sai ka zo kai tuki a hankali ka ji kai ya jinjina yana murmushi a tare suka jera ta fita ta raka shi hakan ya yi maka rayyan mai yadi ya faɗa yana kallon rayyan kai ya jinjina yana murmushi zakari ya ce amma me yasa da farko ka ce a bari sai bayan zaɓe kawo ni dai tunda na sake cewa a yi yanzu kawai a yi ɗin Aiko dole sai bayan zaɓe za a yi bikin nan domin na riga na tsara haka cewar mai yadi tsoro baki rayyan yayi kafin ya ce yanzu abba saboda kawu ya ce haka kai ma zaka ce sai bayan zabe to gaskiya ba zan iya jira a ji zaben ba to sai ka je ka nemo wasu iyayen su yi maka auren ai marar kunya kawai zakar ya faɗa cikin zafi kallon shi mai yadi yayi kafin ya ce rayyan kai hakuri mu kammala zaben nan wallahi yanzu bani da nutsuwar yin wata hidima ta biki hankalina da komai yana kan zaben nan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 za a faɗa min adres ɗin ne ko kuma turo min za a yi za ka ji sako ni ma na gode mu kwana lafiya ta kashe wayar da sauri tana murmushi Allah sarki idan ba ku manta ba anan muka dakata sai kuma daura kai tsaye kwana biyun nan kuna ji na solo